Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau ranar Talata 26 ga watan Satumba. a babin rahotanni za a ji cewa gwamnatin najeriya ta nesanta kanta daga zargin da gwamnatin jihar zamfara ta yi cewa ta shiga sulhu da barayin daji a jihar zamfara inda zamfarar ke cewa babu dalilin da zai sa a dinga bata kudin gwamnati ana ba wa 'yan nan barayi da sunan sulhu kuma su ci gaba da aika-aikar da suke yi kamar kowace ranar talata da hantsi yau ma muna tafa da shirin 'yan ƙasa da hukuma wanda Mahmud Ibrahim Kwari ke gabatarwa. Inda yau shirin zai haskaka fitilarsa kan korafin karancin abinci da talakawa ke fama da shi a jamhuriyar Nijar sakamakon takunkuman da kungiyar ECOWAS ta kakaba. Za a kuma ji sharhin jaridun Nijar amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga labaran mai karantawa baba ya bakiri. Hukumomi a kasar China sun haramta wa shugaban kamfanin kudi na Namura Holdings da ke kula da wani bankin zuba jari na kasar Japan da ke aiki a wurin barin ainihin kasar China a cewar wasu majiyoyi biyu masu masaniya ga batun. haramcin ya zo ne yayin da damuwa ke karuwa a tsakanin 'yan kasuwa na yammacin turai game da dusashewar makomar tattalin arziki mafi girma na biyu a duniya a daidai lokacin da ake samun raguwar ci gaba haɗe da sabbin dokoki da ke samar da tsauraran yanayin aiki charles wang zonge shugaban wani kamfanin zuba jari na china a namora ba zai iya tafiya zuwa kasar waje na kasar china wato zuwa kasar waje daga china ba in ji majiyoyin da suka nemi kar a ambace su saboda ba su da izinin magana da kafafen yada labarai sai dai ba iya tabbatarwa nan da nan ko yaushe ne wannan dokar ta hana fita kasar china za ta fara aiki ba dakarun rasha sun dakile wasu hare-haren kasar ukraine a jiya litinin inda suka kakabo wasu makamai masu linzami wanda suka auna tashar jiragen ruwa na crimea ta wato sebastopol kana suka lalata jirage bakwai marasa matuka a yankin belgrade in ji jami'an rasha da yake ba da rahoto na farko a kan hare-haren gwamnan da rasha ta ajiye a sevastopol wato mikael rasbako zev ya faɗa a kafar yada labarai ta telegram cewa sashen tsaron sararin samaniyar rasha sun kakkaɓo makami mai linzami ne a kusa da sansanin soja na wato sojan sama na belbag an da ya ɗage sanarwar kai sama ta sama a birnin sebastopol da yammacin jiya litinin an kuma dawo da zirga-zirgar motoci a kan gadar da ta hada ainihin rasha da yankin wato crimea da rasha ta mamaye mayakan saman ukraine sun faɗa a jiya litinin cewa sun kashe kwamandan da ke kula da jiragen ruwan yaƙi na rasha da ke tekun bahar aswad wato victor sokolov a wani harin makami mai linzami da ukraine ta kai a makon da ya gabata a harkwatan jiragen ruwan yakin rasha a sevastopol sai dai rasha bata tabbatar ko kuma musunta wannan zargin ba a jiya litinin amurka da kasar kenya sun sanya hannu akan wata yarjejeniyar tsaro domin karfafa yaƙi da ayyukan ta'addanci a gabashin afirka da kuma taimakawa kokarin kenya wato ta jagoranci aikin tsaro a kasar haiti sakataren tsaron amurka lord austin da ministan tsaron kenya adid duwale sun sanya hannu a kan yarjejeniyar ta shekaru biyar ne a babban birnin kasar nairobi a jiya litinin austin ya ce amurka da tana matukar godiya ga kasar kenya da jagorancin da take bayarwa wurin magance matsalolin tsaro a yankin da ma faɗin duniya baki ɗaya ya kuma gode wa kasar da ta amince ta jagoranci sojojin haɗin gwiwar ƙasa da ƙasa wurin yaƙi da ƙungiyoyin banga a ƙasar haiti ya ce gwamnatin biden za ta ajiye za ta yi wani aiki tare da majalisar dokokin kasar amurka su samar da dala miliyan 100 da ya yi alkawari a kan aikin tsaro a kasar haiti a makon da ya gabata a gefen babban taron majalisar ɗinkin duniya To a gaida baba makeri kafin mu kawo muku kashi na biyu na labaran duniya bari mu kawo muku rahotonmu wanda zai kai mu Najeriya inda ake kace na ce tsakanin gwamnatin tarayya da tsohuwar gwamnatin jihar Zamfara a gefe guda a ɗaya gefen kuma da gwamnatin jihar Zamfara ta yanzu wadda ke zargin gwamnatin tarayya da ɓata 'yan bindiga da kuɗi da sunan sulhu zargin da ta ƙaryata daga Abuja ga Nasiru Adamu Ilkaya da cikakken rahoton. a nan a kaikaice gwamnatin ta tarayya na magana ne kan tsamar tsohuwar gwamnatin zamfara ta bello matawalle da sabuwar gwamnatin gwamna dauda lawal da ke da tsari daban da juna na yaƙi da 'yan bindigar bayan fitowar sanarwar caccaka daga gwamnatin zamfara da ke cewa wasu jami'an gwamnatin najeriya sun shiga wasu yankunan jihar don tattauna da 'yan ta'adda ba tare da tuntubar gwamnatin jihar ba ministan labaru muhammad idris ya ce sam ba kamshin gaskiya a zargin Idris ya ce maimakon gwamnan Zamfara ya ba wa tarayya don matakin gaggawa na aikin ceto ɗaliban jami'ar tarayya ta Gusau da barayi suka sace sai ya zaɓi cimma muradun siyasa. Tun farko kwamishinan labaru na Zamfara Manir Haidara ya nuna takeicin gwamnatinsu na kutsawar jihar da cibiyoyin tarayya suke yi ba tare da tuntuɓar gwamnatin ba. mai matukan mamaki da irin wannan kutse da gwamnatin tarayya ta yi na aikowa da wasu mutane domin su shiga cikin daji su gana da wa'annan barayi domin da sunan silhu ba tare da an sanar da ita gwamnatin jiha ba yanzu abinda muke kira ga gwamnatin tarayya ta yi kokari ta hito ta gaya ma al'umma dalilan da yasa ta yi haka babu dalilin da zai sa a dinga bata kuɗin gwamnati ana ba wa barayi da sunan sulhu kuma su ci gaba da aika aikar da suke yi insha Allahu bisa taimakon Allah subhanahu ta'ala mai girma gwamna yana nan yana iya kokarin shi na ganin an magance wannan matsala ta tsaro abinda muke so al'umma su ci gaba da taimakawa wajen kawo bayanai wa'anda ya kamata a amfani da su wurin ganin cewa an magance wannan matsala al'umma su ci gaba da addu'a In insha Allahu muga cewa mun kawo ƙarshen wannan matsala da ikon Allah subhanahu ta'ala Matakin na gwamnatin Zamfara na ba sani ba sabo ga 'yan bindiga tamkar sauya tsari ne daga abin da tsohuwar gwamnatin Bello Matawalle ta yi da sabuwar gwamnatin ke cewa aikin baban giwa ne. Jami'in labarun tsohon gwamnan Zailani Baffa ya ce duk daɗewa sai an koma sulhun. farkon lokacin gwamnatin matawalle wallahi tallahi kasuwanci baka isa ka yi shi gari zuwa da gari ba ka isa ka tashi ka bugi kirji daga cikin garin guso ka ce za ka je ka dan sadau ba baka isa ka ce za ka tafi anka ba baka isa ka ce za ka tafi koloni ba a cikin wannan lokacin aka ci gaba da zirga-zirga da komai idan sojoji da 'yan sanda sun kasa kawowa ƙarshen matsalar tsaro na shekara tara ta yaya za a yi a tsammaci gwamnatin matawalle za ta kawo shi a cikin 'yan kwanaki kaɗan amma idan har sojoji suna yaƙi 'yan sanda suna yaƙi duk jami'an tsaro suna yi amma abin hauhawa yake yi in an ce za a yi sulhu ai duk mai hankali zai ce eh a yadda a yi wannan sulhu Hakika, jihar Zamfara na kan gaba jihohin Arewa maso yamma da suka ɗanɗana hare-haren barayin daji, kuma gwamnoni uku zuwa yanzu ke ta bayyana bullo da loga wajen murkushe miyagun, amma da saurari na aka ba. Nasura da mailika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida El Hikaya yanzu kuma ga baba makeri da kashi na biyu na labaran duniya. Wani zazzabin cizon sauri nau'in aldank da gudawa ya bari da ya barki da kasar wato sudan kenan ya kashe ɗaruruwar mutane wadda take fama da yaƙi a cewar likitoci a jiya litinin suna kashe kashedi game da bala'in da ke yaduwan ka iya rusa tsarin kiwon lafiyan kasar mai tangal-tangal. a wata sanarwar kungiyar likitocin sudan ta yi kashedi cewa yanayin kiwon lafiya a jihar gadar da ke kudu maso gabashin kasar mai iyaka da kasar habasha na kara taɓarɓarewa cikin gaggawa inda dubban mutane suka harbu da zazzabin ko da yake jihar ta gadar ba ta fuskanci mummunan yakin kasar ta kai tsaye tsakanin sojojin kasar da kuma rundunar sa kai ta rsf amma duk da haka ta fuskanci yawan tserewar mutane da gidajensu da kuma matsalolin jin kai a cikin sama da watanni biyar da aka kwashe ana gwamza yaƙi a ƙasar kashi 80 cikin 100 na asibitocin sudan sun daina aiki a cewar majalisar ɗinkin duniya a ƙarshe ruwan sama kamar da bakin kwariya a babban birnin ƙasar guatemala ya haddasa zabtarewar laka da safiyar jiya litinin lamarin da ya shafe gidaje da dama zuwa cikin kogi kana ya hallaka mutane shida wasu goma sha biyu kuma suka bata ciki har da ƙananan yara guda goma hukumar shirya ayyukan gaggawa ta ƙasar guatemala ta faɗa a wata sanarwa a jiya litinin cewa adadin mutanen da suka mutu ka iya haura guda shidan ciki har da wata yarinya tare da wasu mutane goma sha biyu da suka bata ma'aikatan kwana-kwana sun tsamo yariyar mai shekaru biyar karkashin buraguzai da laka da ya dabaibaita a wani wuri mai nisan kilomita biyar kasa da kogin naranjo zaftarewar lakar ya shafe gidaje guda shida da iyalai da suke cikin gidajen da misalin da misalin karfe biyu na dare kana da misalin karfe biyar na asubayi ne ma'aikatan gaggawa suka sanar da fara aikin neman mutane da bala'in ya ritsa da su a gaida baba yaku makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To, kafin mu ci gaba a ɗan shakata da wannan.

To a da marigayi yanzu kuma ga Mahmud Ibrahim Kwari da shiri na gaba. 'Yan ƙasa da hukuma. Kwaɗayi ke ta da wulakanci, shi ke sun karfin adalci da siyasan nan na fakiranci, ka shaƙe cikin kada zalunci. mai za ka faɗa a cikin Masu saurari Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Masara na zubaɗa kuma masara ma ce ta yanki babu ita. Masara wani wuri shakka da ishirin. Daidai da kwano ɗaya gashin na bincika babu shi. Dama muna cikin takunkumi talakan Nijar. Dan Allah dan annabi muna kiran da shugabannin nan ne. Su ba hanyar da za a yi a sassabta a samu sauƙi ba matsalolin da ake samu. Ka a samu abinci a sake shi. Bangaren masara gaskiya ban taba ganin tsadar masara ba irin ta ba. Talakawa a jamhuriyar Nijar kenan suke kokawa saboda karanci da tsadar kayan abinci sakamakon takunkumin kungiyar ECOWAS wato CDAO da ke ci gaba da mummunan tasiri akan rayuwar 'yan kasar ta yau da kullum. Kuma wannan shine batun da shirin 'yan kasa da hukuma na yau zai haska fitila a kai a dakace mu. Yau ga wasu nan su ke nukura don mun san ce mun nasara wasu ma a ciki nasu sun fara haɗa gulu matsakani kan akara Madalla. Masare yayin da aka shiga wata na uku da sojoji suka kwace madafin iko a jamhuriyar Nijar bayan da suka kifar da gwamnatin shugaba Mohamed Bazoum a ƙarshen watan Yulin bana. Talakawan ƙasar na kokawa kan matsalolin rayuwar yau da kullum. Takunkumin tattalin arziki da ya hana cinikayya tsakanin 'yan kasuwar ƙasar ta jamhuriyar Nijar da sauran ƙasashe makwabta na daga cikin matakan da kungiyar ecowas ta ɗauka akan mahukuntan sojojin na ƙasar yanzu haka dai wannan mataki na ci gaba da mummunan tasiri akan rayuwar al'ummar ƙasar ta jamhuriyar Nijar, wadda ya haifar da karanci da kuma tsadar kayan abinci jihar maradi na daga cikin jihohin ƙasar da ke makwabtaka da najeriya kuma al'ummar jihar na kokawa dangane da mawuyacin halin da suka tsinci kansu a ciki wakilin sashen hausa a jihar tamaradi mansur sani ya haɗa mana rahoto a kan wannan batu bayan tashin goron zabi da abubuwa suka yi a kowane bangare tsadar kayan abinci na ɗaya daga cikin abin da ya faɗa gawa 'yan ƙasar nijar hankali musamman masara da shinkafa da talakawa suka fi ta'ammali da ita saboda aukinta jihar maradi masarar da ake nomawa ba ta wadatuwa hakan yasa ake shigowa da ita da kasashe makwabta Najeriya da Benin. Daga lokacin da kasar Nijar ta tsantsakanta a cikin takunkumin ECOWAS ko CDAO da aka sanya mata ya sa aka samu karamcin masara a jihar ta Maradi. Ga tsokacin wasu masu iyalai. Aminu Usman sunana wanda aka yi da gambo na limanci nake. Masara na zubaɗa kuma masaran ma an ce ta yanke babu etimu masara ta hi dangance da komi da don haka nan ne maka hissan masara saboda tuwon masara dai gaskiya ya hi abiki da tuwon haci da wani na dawa ya hisa su abiki duka don haka maka hisan masara ne. masara da ta yi tsada, ni zai sa koma ga shinkafa? Shinkafa gaskiya ba ta gyara mu yadda masara ke gyara mu shinkafa ba ta gyara mu saboda ko kilo bi ka dafa ba ta maka yadda masara ke maka haka maka hisan masara. E matsala ta abinci tsadar rayuwa ko masara wani wuri shekara da ishirin mai sauki ke sa shakka da goma kun gani ai akwai matsala ko a taimaka min muna nima ga Allah muna nima ga gwamnati a tallafa min assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh ina godiya ga murya Amurka sunana Isu Garba wanda ake ce balarabi nan muke sayan abinci kuma ni innan magidanci ne ina da iyali da dama muna da yara waɗanda muke zuwa kala muna ɗauko buhuwa na masara mu kawo mu je mu ajiye yau an waye gari masarar nan ta ƙare sai mun zo nan ne mun zo mun yi tiyoyi to yanzu an wa gari na zo wannan tiyoyin ma da muke abin nan an ce su ma ta kaye karkan babu ita ya kai da wallahi na samu bacin rai kwarai mataka maka ita kanta ta yi karin kuɗi kuma mu mu yanzu ni mai iyali ina ɗaukar tiya ɗaya da rabi har zuwa tiya biyu to an waye gari in na ce za a sayi wannan abin a cita yanzu kuma da sahe za a mayar umami to babu wannan abin dama muna cikin takunkumi talakan Nijar aka zo aka ƙara a wannan ne kenan abu ya kai kamari ya kai kangi dan Allah dan annabi muna kiran da shugabannin nan ne su bi hanyar da za a yi a sassabta a samu sauki ga matsalolin da ake samu matsaloli sun yi wa ga talaka matsaloli sun yi wa ga talaka a samu abinci a sake shi ni dai zan na zo ban ji daɗi ba daidai da kwano ɗaya gashin na bincika babu shi kuma inda muke mu je mu sai abin ko ina an ce karkamta kare Allah ya kawo mu sauki na abin amma kuma ita ma hukuma saboda Allah ta agaza da abin gada ake yi su shugabanninmu ne ba mu da suka yi su in aka taba kasan mu ne muke ji cikin ranmu wanda ke da shi ya a shekara biyu hakan ga ko ya sai dai samu ragowar kasuwancin shi amma da so Allah bai sa ana yi ba talaka ne kullun sai ya to ya samu tiya ɗaya za a wani ma sa'in baka da kuɗin da za ka yi ka sai wannan tiya guda. Shin komi masu wannan sana'a ta shigo da masara da kasuwar ta za su ce Alhaji Lawali Lezu shine shugaban 'yan kasuwar masara a kadaran maraɗi ya yi bayani. Tun warko Nigeria tana da matsalar rashin tsaro na manoma kuma da mai yawancin mu ala masara da muke ci ta nigeria ce to kuma an samu matsalar rashin manoma suna cikin tsanani na rashin tsaro da na abincin da suke yi bai kai adadin wanda suke yi ba can yankin mai tana dan shigun kawai sai ta nigeria ta yi waya sai mu shiga can bangaren burkina muke sauta da abin kuma sai ga kudeta to kuma an ci an to ga karancin ta kuma ga kudeta ta to kuma mutane nan ba su tanadin ta ba domin Allah tunda ai kudeta ta zo mutane fargatai amma dai bangaren masara gaskiya ni dai na shi yana dan kasuwan nan amma ban taba ganin tsadan masara ba irin ta ba duka da an so shi ya inganta kasa ta tarar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafarsu su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman bukka ko yawon maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka kowa ya gani zai zage ka masu iya magana ke cewa a nema a samu ma arziki ne ko mi ya kamata gwamnatin soja ta yi don sharewa 'yan kasar Nijar kuka kan lamarin tsadar abinci da ma rashin shi loli bube 'yan kungiyar farar hula mai fafatakar yaƙi da tsadar rayuwa ya yi bayani Eh, yau muna cikin wani hali wanda yana da nasaba da wannan ruhewa da wa'ansu garuruwa ko wa'ansu kasashe cikin wa'anda suke cikin na okowas wa'anda sun ka ruhe ma nijar kowa ta sanyo abinci musamman ma masara da take shigo mana ta hanyar kwatanu benin da kuma hanyar najeriya nan tana shigo mu to yau ana cikin wani hali kamar wadda nake haɗe shi ko da wani lokaci an yi hali na coronavirus wanda ya sa eh, yin wa'annan abubuwa ya rage tasiri ba a noma su wadda ake wadda suke wadatuwa su zo an kai to wannan hali ana cikin yau yaƙi tsakanin rasha da ikran sannan ga wanga juyi na mulki na niger wanda ya ka an kurhe mana wani hitar da ba mu da eh, wani wuri inda muke da eh, abin ga da teku kai tsaye to abin da za ni cewa hukumomi na nijar na yanzu cikin kokowa ga wadda suke tafi dan ma nijar incinta za ya yi kyawu a ɗauki mataki na gaugawa abin da gare mu na sarrafawa ya shahi zinariya ne ya shahi fetur ne ya shahi har uranium inga akwai kasashe wanda an sani na duniya wa'anda suna yin masara da yawa in ka doki kasar brazil in ka doki wa'ansu kasashe da yawa za a iya doka wannan abin na ma'adani da gare mu a tura kungiya ko in ce wakilai na shugabanni su ta can a yi wani abu da ake ce ma masanya tattalin arziki ko in ce man fetur da abinci ai kai tsaye ba sai an jira an wata hanyar kuɗi ba an yi canji an yi mi an yi mi to a tai kai tsaye kasashe waɗanda suke an san su suna da hulɗa da kyau da mutane kamar ƙasar cana ba mu da matsala da hulɗa da su kuma muna da waga matata ko mai hiddo fetur tare da su mun ka haɗa gwiwa mun kai shi to ana iya a ɗibi wani bangare na wannan abu wanda an yi a aika musu su kuma su aiko mana abinci a kai ƙasashe inda muke da hulɗa da su wa'anda suna noma wannan masara da kake magana da shinkafa da duk sauransu a ba su hajan mu su kuma su baka mu wannan abu mu zo a ba talaka su samu su sai dai a yayin hada wannan rahoto mun samu labarin cewa gwamnatin sojan na da kudirin saidawa al'umma abinci cikin farashi mai sauki kafin ci cimakar damunar bana ta kai da rage rashi da tsadar shi. To Allah ya kyauta masu ware ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Mansur Sani Mahmud Ibrahim Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. Afirka mutum ne yantacci, hanshaƙi kuma ingantacci, mai ƙarfi ga shi amintacci, da basira ilmi tatacci, da fari da baki ne ko na mace, harkan ba ya zan kurra, daga lotan nan ne zai fara. amfanin kansa yana kikura ya bido sa ya tattara. To a gaishe ka yanzu kuma ga Suleiman Barma da sharhin jaridun Nijar. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Ayir Info wacce ta ruwaito cewa jamhuriyar benin ta buɗe wata kafa da nufin ba da damar shigar da kayan agaji zuwa jamhuriyar niger kamar yadda majalisar ɗinkin duniya ta nuna buƙatar samun izinin shigar da irin waɗannan kayayyaki sai dai kuma hukumomin ƙasar ta benin sun bayyana damuwa kan shingayen da suka ce hukumomin nijar sun kakkafa a kan iyakar ƙasashen biyu a wani bangare na matakan tsaron da mahukunta suka ɗauka da nufin dakile tasirin hare-haren da aka yi hasashen za a fuskanta daga ƙungiyar sai yawo da ke adawa da juyin mulkin 26 ga watan yuli jaridar luheri son na cewa jam'iyyar pnds tarayya ta shiga halin tagayyara sakamakon rarrabuwar kan da ta taso a tsakanin gaggan shugabanninta kwada yake kowanne daga cikin bangarorin da ke wannan takaddama yayi yi na'am da maganar mayar da shugaba muhammad bazum kan kujerarsa akwai alamar baraka a game da hanyoyin da za a amfani da su wajen tabbatar da wannan kuduri jaridar ta ce a yayin da sakataren jam'iyyar ya ba da sanarwar yin watsi da matakin kai farmaki mataimakin shugaban jam'iyyar kuwa a tasa sanarwar ya ruwaito abin da ke kama da karin maganar nan da ke cewa ruwan kashe gobara baya buƙatar tsafta jaridar le monde ta ce juyin mulkin 26 ga watan yuli ya bankaɗo yadda wasu manyan 'yan siyasar nijar da iyalansu ke ci da gumin talaka misalin yadda aka gano sunayen 'ya'yan shugaban shuɗaɗɗiyar majalisar dokokin ƙasa sayin umaru a sahun waɗanda ke ci a akushin gwamnati lamarin da ya haifar da babbar muhawara a kafafen sada zumunta jaridar le renouveau ta bayyana cewa al'ummar niger ta kagu ta ga an fara haska fitila kan yadda aka gudanar da harkokin man fetur ɗin ƙasar a tsawon shekarun da suka gabata bayan bayyanar wasu takardun da ke fallasa yadda aka yi ta fitar da makudan kuɗaɗe na ba gaira daga asusun kamfanin dillancin mai sony dep da ke bankin sony bank jaridar ta ce jin labarin irin wannan cuwacuwar ne ya sa a baya 'yan adawa a majalisar dokokin ƙasa suka buƙaci a kafa kwamitin bincike domin tantance irin wainar da aka toya daga shekarar 2011 zuwa 2020 amma masu rinjaye a majalisar a wancan lokaci suka yi kememe da yake watanni kaɗan bayan ɗarewarsa karagar mulki shugaba muhammad bazum ya toshe wannan kafa ta wawurar kuɗaɗen man fetur 'yan ƙasa sun zuba ido suna jiran ganin an soma binciken wannan fanni sule mummuni barma miyar amurka daga yamai a jamhuriyar niger to da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a taƙaice da eh, ibrahima takaice hukumomi a kasar china sun haramta wa shugaban kamfanin kudi na namura holdings da ke kula da wani bankin zuba jari na wato kasar japan da ke aiki a wurin barin ainihin kasar china a cewar wasu majiyoyi guda biyu masu masaniya ga batun haramcin ya zo ne a daidai lokacin da damuwa ke karuwa tsakanin 'yan kasuwa na yammacin turai game da wato dusashewar makomar tattalin arziki mafi girma na biyu a duniya a daidai lokacin kuma da ake samun raguwar ci gaba haɗe da sabbin dokoki da ke samar da tsauraran matakai na yin aiki. dakarun rasha sun dakile wasu hare-hare guda wato hare-hare da kasar ukraine ta kai a jiya litinin inda suka kakkabo wani makami mai linzami da ya auna tashar jirgin ruwa na crimea na sebastopol kana suka lalata jirage guda bakwai marasa matuka a yankin belgrade in ji jami'an rasha a jiya litinin kuma amurka da kasar kenya sun sanya hannu akan wata yarjejeniyar tsaro domin karfafa yaki da ayyukan ta'addanci a gabashin afirka da kuma taimakawa kokarin kenya ta jagoranci aikin tsaro a kasar haiti sakataren tsaron amurka lloyd austin da ministan tsaron kenya adin duwale sun sanya hannu a kan yarjejeniyar ta shekaru biyar ne a babban birnin kasar kenya wato nairobi kenan a jiya litinin wani zazzabin cizon sauro nau'in aldang da gudawa da ya barke ya kashe ɗaruruwan mutane a ƙasar sudan da ke fama da yaƙi a cewar likitoci a jiya litinin suna kashe di game da bala'in da ke yaduwa wato ka iya rusa tsarin kiwon lafiyan ƙasar mai tangal-tangal. To masu sauraro na muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin baba ya kuma ƙeri wanda ya taya ni gabatarwa sai producer mu abu da ma injiniyan mu na yanzu Jona ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fata alheri. Wassalam.